والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غبار تفسير القرآن من جرما أولنا لانا تابو مشاكرة وتر رمضان هجرة النبي محمد sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai lissafin nasara muna ashirin da hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida idan ba ku manta ba muna cikin suratu ma'ida haka ne na yanzu ake sanar da ni daga cikin yan uwa da suka samu bakuntar wannan majalisi namu akwai wanda dama da ya fa mana memba ne amma ba laifi mu ƙara jaddada isuwar tsohon sakataren majalisar malamai na ƙungiyar jama'a zan su dawai ga mata suna na tarayyar najeriya baki daya kuma babban limamin masallacin juma'a na rini college Sheik umaru hassan muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai shugaban yan kasuwa alhaji adamu mai shinkafa shi ma ya halarci wannan majalisi da sauran yan uwa muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alkhairi yanzu nan sarkin izalar jihar kaduna alhaji tukur isa yake sanar da ni cewa wani bawan Allah ya ɗinko kaya kaftanai na marayu sai ɗaya har sittin ya kawo fi sabilillah cewa a raba wa marayu bayan Allah su samu kayan da za su yi sallah da shi na cewa ne ne yake shi ma bai san shi ba to amma ba matsala Allah ya san shi ko bai san shi ba to Allah ka saka mishi da alkhairi kai wa zuriya sa albarka ka sa ya gama da duniya lafiya hanyar da yake bi ya samu wata alkhairi Allah ya ƙara budawa abin da ya shigo hannu Allah ya tsare ran da yayansa za su zama marayu shi kuma Allah ya kula da yaran da kansa wasu sun sha kashin ruwa jiya to Allah ya sa ya zama kafara baki da ni dai cikin taimakon Allah na sha Allah raba ko zaka tura mana yadda muka fara <laughs> إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابقون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله بدو يا yace innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani jiya mun fara tattaunawa akan wannan aya Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda da wasu daga cikin maluman tafsiri suka ce Salman farisi sahabi ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi addinai da yawa kamin ya dawo madina mun taɓa magana a kansa a wannan majalisi to sai yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manyan maluman yahudawa da nasara waɗanda ya zauna da su ya ce ya rasulallah ashe a cikin su ma akwai mutanen kirki ya ce na zauna da wasu maluman yahudawa waɗanda mutanen kirki ne suna san Allah suna da gaskiya ga amana kuma duk da basu ganka ba suna kaunar ka a wajen su su suke ban labarin zuwanka akwai wasu malaman nasara da na zauna da su mutanen kirki fada fada ne na kiristoci amma mutanen kirki masu amana masu rike gaskiya kuma suna kaunar ka tun kafin ka zo su suke ba da labarin zuwanka to yanzu irin waɗannan ya matsayin su yake kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana sai ga wannan aya ta sauka Allah madaukin sarki ce innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani wal ladina hadu da yahudawa wasabiuna da sa'ibawa wan nasara da nasara man amana billah duk wanda ya imani a cikin su da Allah wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai to waɗannan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su sannan ba su da bakin ciki wanda aka ce bai da tsoro bai da bakin ciki na zai tafi kenan zai tafi zai tafi aljanna duk wanda ya zo mutuwa ya samu wannan bishara eh إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون Allah madaukin sarki ce inda da zai na ƙaro rabbun Allah lalle waɗanda suka ce Allah shi ne Ubangijinmu sun mastaƙamu sannan suka tsaya ƙyam suka kiyaye dokokin Allah Allah ya ce irin waɗannan mutane ta tanazzalu alaihimul mala'ika yayin da suka zo mutuwa mala'iku za su sauko musu mala'iku rahama za su zo su same su a lokacin da za a karɓi ransu sai su ce musu Allah ta kafu kada ku ji tsoro ba abin da zai same ku kada ku firgita kada ku razana Allah ta kafu wajen masoyinku za ku ci wala ta hazanu kada ku yi bakin ciki wai me za ku bari a duniya ya matan ku za su kare ya yayan ku za su kare a kar ku bakin ciki promotion za ku samu aljanna za ku ci wa abshiru ku yi murna ku yi farin ciki muna muku albishir da me bil jannati allati kuntum tu'adu da aljannar nan wacce kuka kasance ana muku alƙawarin ta in kun bi Allah tun daga nan duniya sai malaiku ce na hadu ya ukun fil hayati duniya mu ne waliyanku a rayuwar duniya wa fil akhirah a lahira ma mu ne waliyanku in ji wa in ji malaiku sai ce musu wa fi ha ma tashtahi anfusukum in kun shiga aljanna duk abin da ranku ke so akwai shi a cikin aljanna hada ma abin da ranka bai sani ba balle su hada abin da ranka ma bai sani ba balle su duk abin da ran dan adam ke so akwai shi cikin aljanna Wala kun fiha ma tad'una duk abin da kuka yi da'awarsa kuna bukata shi nan take kawai za ku samu bambanci tsakanin aljanna da duniya kenan duniya kake yin burin abu amma baka samu ba ko kana gani ka hakura gidan ina ma ina ma kullum a ina ma kake eh balle an samu wanda bai san Allah yana tafiya kan hanya sai ga wani katon fili a bakin wata babban kwanta a wani wuri mai tsada ya girgiza kai ya ce ina ma a ce filin da nawa ne ina ma ina da wata biliyan da ya kawo ina ma in sa abu wani zanen gida da duka dole da babu irin shi ina ma in an gina gidan ya kalli nan ina ma ya ce na fasa ba ma nan zai kalla ba ga inda zai kalla duk wani haukan da yake bai ma san waye mai gini ba ko bai da kwandala wata gina bai karya ba duniya ke da gidan ina ba aljanna da ka ce ina ba in samu kaza ga yana a gaban ka an gama shine wala kun fiha matan da gona ke Allah ya ce nuzula ha wannan liyafa ce ta karbar baki liyafa ce ta me karbar baki ta ke to nuzul wane ne ne liyafar aka ce min gafurin rahim ko a ce min Allah daga wajen Allah wato domin an nuna maka ya ake suka zo sai aka ce min gafurin rahim daga mai gafaran nan mai jin kanna nan wane ne mai gafara mai jin kai shine Allah madaukakin sarki dan a nuna maka kamin su zo sai da ya ta musu ya ji kansu sannan suka iso nan sai aka ambace shi da wannan siffar sai aka ce nuzulan min gafurir rahim To duk wanda ya zo mutuwa aka ce ba tsoro a gare shi ba bakin ciki to wannan dan aljanna ne kenan Allah madaukin sarki yace da masu imani cikin al'ummar mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu sai aka kira mu da allazina amanu me yasa al'ummar annabi ake ce mata allazina amanu masu imani saboda duk al'ummar da aka taɓa yi a duniya wannan al'ummar ita ce kawai ta imani da dukkan annabawan da Allah ya amma sauran al'ummar gaba su sai ka samu akwai annabin da ba su yi imani da shi ko amma mu duk annabin da Allah ya taba turowa mun yarda da shi ko ba mu da shi ba sannan mu ne muka imani da duk littafin da Allah ya taba saukarwa duk littafin da Allah ya taba saukarwa mun yi imani da shi so mu kadai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu muka samu wannan cikakken imani mai fadi shi yasa mu aka zo kira mu sai a ce mana me allazina amanu shi yasa Allah da kansa ya mana jinjina tare da annabi mu gaba daya yace amanar rasulu bima unzila ilayhi amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi hmm. وقالوا سمعنا وأضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وتنن جلجلة الله يكي ونن النبي دع الأمر قبل أنت الله يكي آمن الرسول من ذو يأي إيمان شيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه لأبن لك سوف مشي من ربه لقوزه rabbihi daga wajen ubangijinsa shi kadai wal mu'minun haka su ma mu'mine su yi ne sun yi imani da abin da manzon nan ya imani da shi sai Allah ya ce kullum kowanne ne a cikin su daga manzon zuwa masu imani amana billahi to yayi imani da Allah wa malaikati ya imani da malaikun Allah wa kutubihi ya imani dukkan littafan da Allah ya saukar wa rusulihi ya imani da dukkan manzanni da Allah madaukakin sarki ya aiko babu wani cikin mai imani daga al'ummar wannan manzan da shi manzan da bai imani da wayannan ba ba nan suka tsaya ba suka ce la nufarriqu bayna ahadin min rusuli babu bambanta ɗaya daga cikin manzanni mu ce wani cikin annaba ba mai da shi ba yanzu a musulunci kace baka yarda da annabi Isa ba menene matsayinka ka kafirta in kace baka yarda da annabi Musa ba annabi Yahudawa ha me matsayinka ka kafirta shine la nufarriqu bayna ahadin min rusuli mu kadai muke da irin wannan imani a duk al'ummar da aka taɓa yi a duniya Allah ya ce wa qalu da annabin da masu imani ga abin da suka ce me suka ce sami'ina wa ata'ana mun ji mun ji ya Allah mu ne masu sami'ina wa ata'ana ha yahudawa sun ce sami'ina wa ata'ana من الذين هادوا يحرفون الكلمة من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقول سمعنا وعصينا واسمع واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا أمرنا لكان خيرا لهم وأقوم نعم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا Allah ya ce min allazi na haru daga cikin Yahudawa akwai waɗanda ya harrifuna kalima an mawadihi suna caccanja kalmomin littafin Allah daga digirinsu akwai waɗanda daga cikin Yahudawa min allazi na haru yuharrifuna kalima wa na sannan ka yi suna cewa sami ina mun ji wa na amma mun saba amma wannan fa yahudawa ke hmm. ha sahabban annabi Musa mu kuma sahabban annabi me suka ce wa sami ina, wa ata'na akwai bambanci ko babu bambanci the different is clear su suka ce sami'na wa na hmm. amma mu sahabban annabi mu suka ce me sami'na wa ta'ana a tarihin duniya ba taɓa yin annabin da yayi dacen sahabbai ba kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa muka ji aka zage su hankalin muke tashi kuma kana zage su sai mun ba wa'azi ko bayan mun wa'azi sai mun kara maka da addu'a mu ce ya Allah mai zage sahabban nan Allah ya sa sai ya shawo kuna ya kare ke da a da ayatul lahi wa samina wa ba'ana bayan sun ce samina wa ba'ana duk da haka kuma cewa suke gufrana ga muna neman gafarar ta ya Allah gufrana ga rabban ba mu cewa suke samina wa sayna ba suka ce samina wa ba'ana kuma sai suka karshe cewa gufrana ka rabban ya ubangiji muna muna neman gafarar ka ji mutane masu tsada ya Allah ya zuwa gare ka makoma take so irin wannan imanin da muke da shi shi yasa a duk tarihin duniya duk inda karanta qur'ani da Allah ya ce ya ayyuhal allazina amanu mu da kaji an ce ya ayyuhal allazina amanu to wannan al'umma ce ita kadai ke da wannan kima shi yasa shi kuma Allah ya dauki wannan sunan ya ba mu ya Allah muna maka godiya ka girmama mu ya ubangiji Allah ka ƙara ne mana imani Allah ka sa mu rayu muna masu imani in za ka karɓi rayuwar mu ka karɓi ranmu da imani dama ba mutuwa ce abin tsoro ba tafiya lahira ba imani shi ne abin tsoro ba mutuwa ce abin tsoro ba ka mutu kana mushiri ka mutu kana gingimin da ɗan bidiya ka mutu kana wani Allah su jada to an fada bala'i shine innal ladina amanu an gane innal ladina amanu sai aka ce zai na hadu da yahudawa mun san yahudawa su ne mutanen annabi musa alaihi salam me yasa ake kiransu yahudawa me yasa ake kiransu yahudawa mu mun ji dalilin da yasa ake kira mu me masu imani allazina amanu ko to su me yasa ake kiransu yahudawa malamai su yi magana uku magana ta farko suka ce ai kalmar yahudanci an samo ta ne daga alhawadatu Datu. menene alhawadatu shine almawaddatu yahudawa can asalin tarihin su kamin su bijire wa dokokin Allah Allah ya jefa gaba tsakanin su masu soyayya ne tsakanin su da bai hude in ya ga bai hude kaman ya rubuwa kaman ya goya saboda wannan kauna da ke tsakanin su ake ce musu ne yahudawa to amma sai aka yi musu wa'azi suka ki aiki da wa'azi shi kuma kin aiki da wa'azi matsalar da yake haifarwa shine Allah zai jefa gaba tsakaninku domin da Allah ya ce fa nasu har zammin ma zikiru bihi sai ya ce fa agaraina من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة Allah da ya ce wa da su hazzan ne ba zuke rubi an musu wa'azi amma wa min alladhina wa min alladhina hadu akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma dhukiru bihi فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يقول أنا أنا جوا من الذين قالوا إنا نصارى كذاني ساقهم. نعم أيوه من الذين نعم. duk lokacin da al'umma ta zama an mata wa'azi sai ta kike aiki da wa'azi me zai same ta shine fa agaraina bainahum adawata wal bagaba ila yawm al-qiyama Allah zai jefa gaba tsakanin wannan ruba har zuwa ranar tashin al-qiyama yahudu da basu yi aiki da wazi ba abin da ya same su kenan nasara da basu yi aiki da wazi ba abin da ya same su kenan mu ba idan ba mu yi aiki da wazi ba me zai same mu abin da zai same mu kenan yanzu da kake ta ganin gaba tsakanin mu na wannan ayar ce akar magalla ba daidai bane wannan ayar na'am karatu mana ita dai من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به لا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين نعم abin da muke nema shine farasu zan min ma rubi bihi fa a na agrina bainahum al adawata wal a ila yawm al qiyamah Wacce Allah yake min min kanu ina na nasara eh ina fata fahimci wannan da ayata ke nuna mana al'umma idan take aiki da wa'azi mai Allah zai mata zai jefa gaba tsakanin ta to wannan shine bala'in da ya samu yahudawa da suka ki aiki da wa'azi Allah ya jefa musu gaba nasara su ma za mu zo kansu su ma abin da ya same su kenan da suka ki aiki da wa'azi Allah ya mai ya jefa gaba tsakanin su har mu yanzu da kaga muna ta ana ta gaba tsakanin al'umma musulmai da ke aiki da wa'azi ne menene jawo da za mu yi aiki da wa'azi ba za a sake samun rigima tsakanin al'umma musulmai ba ina fata an gane wannan to kasancewar yahudawa da akwai almawadda tsakanin su shi yasa ake kiransu yahudawa an gane wannan magana ta biyu shine suka ce kalmar wato yahud yahudanci ta samo asali ne daga attauba ta samo ne asali daga kan kalmar attauba menene attauba shine tuba shi yasa a cikin suratul a'raf Allah ya ce wa kana Musa dauko eh, daga farko واختار موسى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا نعم إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء نعم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا والذين هم بآياتنا يؤمنون النبي موسى yana magana da Allah yana magana da wa da Allah ya kan je karɓo sako sai suka ce su ba suna so a je da su ji matsalar yahudawa su sai an je da su annabi Musa ya ce ba matsala ku bari ne izini wajen ubangiji annabi Musa ce ya ubangiji inda nake zuwa wajen dutsen nan ina yin magana da kai mutanen da nawukan gararu ne sun ce su ke an zo da su su ma tukunna ina neman izini Allah ya ce an baka izini ka zo da su annabi Musa ce to a zaɓi masu hankali dattawa sai da aka zaɓi guda saba'in guda nawa mutum saba'in aka zaɓa shine waktara Musa qaumahu 70 rajulan bi miqatina da su za a je miqati inda annabi Musa yake magana da Allah aka je da su bakin miƙati annabi Musa yana magana da ubangiji suka ce kai ba mu gane ba ya ba mu gane ba in dai da gaske ne to Allah ya fito mu gashi da mana shi mu gashi kurkuru ne da wannan duk da ba ba shi so a mana da Allah sahaba annabi malaika jibril ma za su yi cewa annabi nuna musu wai sai an nuna musu Allah kirkiri su ne wannan magana da suka faɗa ubangiji ya yi fushi nan take wata irin girgizar ƙasa da tsawa ta kama su gaba ɗaya su guda saba inda suka zube matattu a wani. Allah ya ce ma aka Raja rajafat yayin da wannan girgiza da tsawa ta kama su annabi Musa kuma hankalinsa sai ya tashi domin wayannan saba'in su ne masu dama dama waɗannan sunan tsatsun kenan irin su abubakar da umar da usman da aliyu da abrahaman bin auf da talhat bin Ubaidullahi su ne shi a wancan lokaci su ne masu dama dama idan aka ce waɗannan sun mutu to farko dai ya koma ya ce wa jama'a ne ya ce na sun yi karambani Allah ya kai su to amma zai ƙara imani shi annabi Musa kuma hankalin sai tashi ga wata jarabawar ya ƙara farawa shi hankalin sai tashi annabi Musa yana kuka yana rabiya bangiji laushi ita ai da kaga dama a halatta hu min qablu da ka halakar da su tun mu zauna tunda kai ka san in an zauna zan fada da ba kai ka bari su zo nan ba da tunda kai ka halakar da su laushi ta halakta hu min qablu wa ni ne mai kaga dama kada ya halawa haddani ka halakar da ni Allah atuhulikuna ma fa'ala sufaha minna ya Allah zaka halakar da mu saboda abin da wawaye cikin mu suka aikata wa'annan su ne masu dama dama in suka mutu na koma to gaba ɗaya komi wa zai yace ai wannan magana da suka faɗa in ba kori bane illa fitnatuka face jarabawar kace ya Allah tudillu biha man tasha kana batar da wanda kaga dama da ita wa tahdi man tasha kana shirya da wanda kaga dama anta waliyuna ya Allah banda kai bamu da kowa shine ma'ana anta waliyuna faghfir lana ya Allah ka gafarta mana warhamna ka ji kanmu anta khairul ghafirin kaga wasu sifofi na hamar ubangiji da annabi Musa yake jirowa anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin yace wa kutub lana fi hadhihi hasana fi hadhihi dunya hasana ya Allah ka rubuta mana abu mai kyau a cikin wannan duniya tamu kaddara ka mana kaddara ka kirki ya Allah kaddara ta abu mai kyau kar ka kaddara mana halaka da bala'i ya Allah kutub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirati haka ala hira ya Allah inna hudna ilayka ya Allah mun tuba zuwa gare ka inna hudna ai inna tubna ilayka sai ce inna hud to daga wannan kalmar ta huduna daga nan aka samu yahudu aka samu me yahudu to kuma sunan ya su ne suka zama yan mun tuba yanzu nan za su tuba yanzu za su koma ruwa yanzu za su tuba yanzu za su koma ruwa amma wa ya fara amfani da kalmar annabi Musa alaihi salam da yace inna udna ilayka ya zaka gane wato sun zama ‘yan mutuba ba sai ka kalli gwagwarmai da suke da annabi Musa. Allah ya ce wa kada a kazna ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمر ولو والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين bari ku Yahudawa ka gane bai kuje matsala ne sunan ƴan mutuban ya dace Allah ya ce wa laqad akanna ala fir'auna bis sinina hakika mun kama yahudawa mutanen fir'auna bisinin da shekaru na yunwa wa naqasin min samarati da kuma tawaya ta yayi tatuwa me yasa muka musu wannan la'allahum yazakkaru ko za su wasu Allah ya sa abinci ya bushe itatuwa suka bushe aka yi rashin ruwa yunwa ta addabi al'umma karshe yahudawa ma abin ya zafi suka ce to mu je mu samu mutumin nan waye mutumin annabi Musa to kaga halin da muka shiga ciki in dai kai annabi gaskiya ne roƙa mana Allah ya yi wannan musiba in Allah ya yi to za mu yi imani domin da mu abin da muke gani wannan musifar kai ne ka jawo ta kai ne kai ne ka jawo ta shi yasa Qur'ani mai girma yake duk sanda wani abin alheri ya same su zai ce wannan nasu ne amma idan bala'i ya same su kuma ya ɗaya rubi Musa wa ma abu yace annabi Musa da jama'a da suka jawo kamar yadda yan bidiya suke ma'anin sunna a Najeriya da wani bala'i ya faru kawai sai ka ji nake gefe malam dan bidiya to ai da ba tun daga lokacin da wahabiya wannan suka shigo duk wani bala'i da shigo sai a ce wahabiya ne sun wai ne muka jawo ba ka ki faɗa ba mu da muka ce kana bauta kowa sai Allah muka ce a kaɗaita Allah to amma duk bala'in da ya faɗo sai a ce ba ya jawo sai a ce mu ne muka jawo sai a ce mu ne to haka yahuda wannan dole muka kuka jawo nan bai hude bai hude su suka faɗi wannan magana kakannin sa suka faɗa yake maimaitawa shi ya ɗauka musulunci ne bai san yahudanci ne yake yi amma idan aka samu ruwan sama a ce to wannan kuma mu ne dama an ce wa Allah wasta qamu ala tariqatil aqaina kuma amma idan aka shiga bala'i aka rasa ruwan sama eh ko wani bala'i ya auka al'umma sai a ce to ai dama tun da waɗannan Yahudawa masu zagin waliyyi suka zo muka san bala'i zai sauka a Najeriya ai dama Allah ya faɗa man adali waliya faqad azantu bil harbi gaskiya ne Allah ne faɗa hadisul kursi duk Allah yace duk wanda ya gaba da wani yana to ya shirya ni da shi ina ba shi sanarwa ya shirya za mu fara yaki gaskiya ne amma a wannan al'ummar gaba daya waliyan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya wayi shugaban su sayyidina Abubakar ko akwai wanda sai ko akwai wanda ya kai sayyidina Abubakar wani kaka duk waliyan da ake magana da akan a wannan abu ai ba wani annabi al'ummar manzon Allah ko banda shi annabi duk wani yadda ake da su a duniya gaba daya wannan al'umma akwai wanda yake sai da Abubakar wani taka ɗan shi ana zagi shi ko sa zagi shi akar maka Allah me yasa baka ce su suka jawaran ruwan sama ba tunda zagi wani ne kawo sayyidina Umar wali ne ko ba wali bane akwai wali da ya kai shi ɗan shi ana zagi shi ko sa zagi shi akar maka me yasa baka ce sun jawo bala'i Aisha matar Annabi wali ya ce ko ba wali ya bace hamsa matar annabi waliya ce ko ba waliya ba ce masu bakakken hulan nan suna zagin ta ko ba sa zagin ta me yasa baka ce sun jawo bala'i ba sai mu da muka ce a bauta wa Allah shi kadai a girmama annabi a masa salati a masa biyayya a bin sa, a girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce su suka jawo ke ruwan sama da duk bala'in da gani su ne suka jawo da can kamin a furto da su ba an gane karatu to amma ba sa bane yahuda suka fara fara annabi musa karshe sai suka annabi musa ya ce ya allah a yayi muku bala'i nan da su imani allah ya ce a yayi ruwa ya zo muna ta yi kyau abinci wadata annabi musa ce to alƙawarin da kuka ba suka ce kai saurara dama fatan sihiri ne kai muka shiga bala'i muka zo muka roƙe ka kawar da sihirin naka dan ka yaudare mutu wannan ba zai samu imani da kai ba maha ma ta atina bihi min ayatin babu wata aya da zaka zo mana ita lita tara na bihi domin ka sai ce mu da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka ce to fa ma na hadu laka bil mu'minin ba za mu imani da kai ba wannan magana ta ƙara fasata da ubangiji Allah yake fa arsalna alaihim tufana sai muka turo musu wani irin mamakon ruwa ruwa ya cika su gaba daya aka turo musu tsunami su aka fara yin sulami to ba yanzu bala'i yayi bala'i ruwa ko ina su dai bai kai ruwan tufa da ba amma na zamanin annabi dubu amma su ma tufa da tabbata aka musu da fasika ga abin yayi bala'i suka rasa kace ya kai annabin Allah mun gamsu yanzu roƙa mana Allah yayi ba imani bane zamu yace ya Allah wayannan yahudawa sun ce yanzu za su imani ya Allah yayi musu Allah ya ce a yayi da aka yake da ku imani suka ce kai ba mu yi sai Allah ya ce to a turo musu farin dango kawai wasu fari na bala'i sai suka shigo gari abinci su cinye shuka su cinye tafiya kana tafiya kan hanya kana kada fari wata na shiga ma kunni wata na shiga ido in ka shiga ɗaki ya ci kada fara in ka fito fara bala'i yayi bala'i suka sake dawa ya annabin Allah ka roƙa bar ubangiji yayi wannan mun yi da kuwa ba suka ce a'a yanzu dai an gama in dai aka yayi wannan baran za mu yi imani yace ya Allah ina roƙo ka tausaya musu ka yayi wannan bara sun ce za su imani Allah ya ce fara ka fi aka wayi gari ba fara ko fara ne wata za ta cutar da su yace fi alƙawarin da kuka yi wa Allah suka ce ba za su yi imani nan ba su ba su shirya ba sai Allah ya ce ka a turo musu kwarkwata shi da walƙon mala kawai wata kwarkwata ta bala'i kowa ka gani sushe sushe ikir ikir ikir mutum yana suka kwarkwata ba bala'i ya yi bala'i suka ce ba za ka komawa da wajen mutum suka kada dawa mun ba alkawari yanzu ka in dai ka ki Allah ya yi wannan musifar imani muna tabbatar maka zamu annabi Musa ya sake koma wajen ubangiji ya Allah sun ce yanzu kan za su imani ya Allah ya yi mu Allah ya yi wannan farfata aka waye gari babu ita kowa kuraje ya koma ya warke lafiya kalau yace to ku cika wa Allah da kwarin da kuke masa suka ce kai saurara maganar imani fa babu shi duk abin da zaka je kai sai Allah ya ce ka turo musu kwani wa bahadiya to kwakwaɗi suka shigo gari ko ina kwado in za a kwanta kan gadon ka samu kamar kwado ɗari uku da hamsin akan gadon in za ka sauko daga kan gado sai dai ka taka kan kwali mace ta dora tukunya kwali su cika tukunya mu ga yadda za a girki ko ina kwali shine wa mafadiya ga kwado da muni ga kuka mara daɗi kuma ko ina ka taka shi ne ga jikinsa wani irin ya taba ka sai ka ji gaba da tsiga jiki ka taka shi Allah ya ce a cika gare da kwali. ba su kimin Allah ba to fa kwali. suka yi kwali suka take da suka ce to ya annabi Allah yanzu bi magana ta karshe da kai in dai Allah ya yi wannan kwali mu maka alƙawari za mu yi imani annabi Musa ya sake roƙo Allah Allah ya ce a yaya kwali. aka yaya kwaɗi gari ya koma lafiya ya ce ya maganar imani suka ce ina za mu yi imani yahudu tuba ba wannan ya kamata su zama allazina hadu yan mun tuba ko bai kamata ba ya kamata su zama allazina hadu yan mun tuba ke Allah ya ce wa dama sai Allah ya turo musu jini gaba ɗaya ruwan garin ya zama jini jini zai shawo sai zama kishi ruwa ce ke kashe mutane suka zo suka ce to ya annabi Allah ya zama abin nan ya girma da abin da yake ga mutuwa yanzu mutuwa ake mun yadda Allah kan nan shine Allah ka yaye mana za mu imani da shi mu bi ka bani Isra'ila na zaba mu sake su ka tafi tare da su ya sake roƙon Allah aka yaye jini ruwa ya koma garau garau yace ku imani suka ce ba za su imani shi yasa aya ta karshe da Allah ya karanta mana a jerin ayoyin da ya karanto Allah ya ce fanta kamna min daga nan muka fasata muka ce kawai a musu azaba ta rabuwar gayya Allah ya ce fa agaraka nahum fil yammi muka nutsar da su a cikin teku aka yi ne yake muka nutsar da su a cikin teku ne wa a gargada hun ne saboda ne Allah yake bi annahum kazzabu bi ayati domin duk ayoyin da muka turo sai da su kare ta wa kanu an hagati ne suka zama masu rafkana game da ayoyin kun gane dalilin da sake ce musu yahudawa ha eh? magana ta uku shine kalmar yahudu ta samo asali ne daga sunan babban ɗan annabi yaƙo annabi yaƙo sunan babban ɗansa yahuza menene sunan yahuza to shi wannan suna na yahuza ana karanta shi da digo zan ta ƙarshe a mata digo a ce yahuza ana kuma karantawa ba digo a ce yahuda ina fata an gane to da yake daga cikin wannan zuri'a ta annabi yaqub daga nan ne yahudawa suka fito to sai ake danganta su da shi Yahuza. amma sai aka cire digon sai zama yahudawa maimakon a ce yahuzawa sai aka ce me yahudawa sai aka cire digon an gane wannan waɗannan su ne maganin guda uku da malamai suke akan me yasa ake kiran yahudawa da yahudu an gane wannan zai hadu sai aka ce wasa da sa'ibawa su wane ne sa'ibawa malamai su yi sabani a kansu amma dai duka malamai sun yadda sun rayu kamin zuwa annabi isa kamin zuwa annabi isa su sa'ibawa suka rayu wato an yi sabani akan suna da addini ko ba su da addini wasu malamai suka ce abin da sa ake kiran su sa'ibawa domin sun sa'ibantu abin da ake cewa sa'ibantuwa shine ka wofintu ka tsiraitu ina ba na fahimci wannan sun wofintu daga kowane addini su suka ce kowane addini ba su su ka kuma guzawa ne ina ba ta gane shi za kira su attabi'un ibun sabi'un ina fata fahimci wannan saboda wofintuwa da suke daga kowane addini an gane wasu malamai suka ce a suna yin addini amma menene addinin su wasu malamai suka ce suna bautar taurari ne akwai masu bautar taurari har yanzu akwai su ko wajen boka ka je yace zai maka aiki amma sai ranar ashirin da bakwai ga wata to bokan mai bautar tauraro ne aljanin da yake bautawa shi aljanin tauraro yake bautawa to tunda aljanin yana bautawa tauraro bokan zai jira ranar da tauraron yake tsayawa saboda a ranar aljaninsa zai zo ya yi wa tauraron bauta shi ma bokan sai ya zo ya taya aljanin yi wa tauraron sujada sannan ya gaya wa aljanin su sannan aljanin ya biya bukatar ina fata fahimci wannan shi yasa sun ma wayannan bokaye masu amfani da taurari bauta aljanu suke su ma arna ne ba musulmai bane wasu suka ce a su sabiqun suna bautawa mala'iku ne suna bautawa mala'iku wasu suka ce a suna ma bautawa Allah maɗaukakin sarki ne amma ta hanyar zabura ba ta hanyar a taura ba ta hanyar me zabura wacce aka bawa aka ba annabi Dawud alaihi salam shi yasa Imam Abu Hanifa yake lissafa su a cikin ahalin kitab shi a wajen imam abu hanifa ya ce ya halatta a wuri ƴaƴansu ya halatta a ciyan kansu hukuncin su hukuncin alal kitabi ne saboda shi ya tafi akan suna bauta wa Allah ne amma ta hanyar me ta hanyar zabura to idan wanda ya bauta Allah ta hanyar a taura ko ta hanyar linjila ya zama ahlul kitabi su ma ya kamata zama ahlul kitabi ko ba kamata zama ahlul kitabi ba ya kamata zama ahlul kitabi shi yasa yake sanya su a cikin lissafi amma sauran maluma sun dauke su mushrikai ne maguzawa ba cikin ahlul kitabi suke ba ina fata an gane wannan to sai Allah madaukin sarki ce wayannan kashe kashen gaba ɗayan su duk wanda aka samu a cikin su man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wa amila salihan ya aiki na kwarai? na wannan tara mun kewa daga wasai biyun sai wannan tara su kuma nasara ne yasa ake kiran su nasara malamai su yi magana uku da akan me yasa ake cewa nasara nasara wasu malamai suka ce abin da sa ake kiran nasara da nasara wato an samo ta ne daga annusra taimako su ma nasara kamin su ke aiki da wa'azi a jefa gaba a tsakaninsu ayar da ana ya karanta mana min allazina kalu inna نصارى الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة سوما نسارا الله مدرك سرشيتي سوما ملك القوريسو amma sai suka manta tashin abin da aka yi musu wa'azi da shi Allah ya ce sai muka cinna gaba da kiyaya tsakaninsu har zuwa ranar tashin kiyama Allah ran ya karanta mana wani ayat Allah magana akan Yahudawa to su ma ne Allah ya jefa gaba tsakaninsu akwai taimakon juna tsakaninsu shi yasa ake kira su nasara masu taimakon junansu ina fata an gane wannan amma duk da haka za ku ga har yanzu wannan siffar akwai ta a cikinsu suna kokarin taimakon junansu ko ba su kokarin taimakon junansu har yanzu duk da bambance bambance da kiyayya da gaba da ke tsakaninsu har yanzu nasara suna taimakawa junansu nasara da wannan taimakon aka rike addini mun yi mamaki da adaran matan da muka ziyarci makarantar malama zara inda da coci ce aka ce aka mai da ita ne makaranta mun ga mun abun mamaki in ka shiga za ka ga aya da kan gini cikin gini karasa ma aka aka gini karasa wai to ina ka nemo kuɗin da aka irin wannan gini da su a waje ba za ka gane ba sai ka shiga lungu ɗaki cikin ɗaki ɗaki saman ɗaki haka wuri yake kuma sai ka samu da taro titi suka har hada saboda taimakon da ke tsakanin su aka gina shi ko ko sai take sayarwa akwai abin da take kawo duk wanda zai je majami'a yaro koyo aka haife shi sai an rike mashi tashi baikon ya tafi shi akwai ta karamar coci a gobe yar karama ce haka amma na ga abin mamaki shekaru da yawa a lokacin an nemi taimako a masallatai da kira ke samun naira dubu biyar amma zan wuce sai na ji shi shugaban da ke wurin yana wa'azi yana caji a kan rikin bada taimako yana majami'a kamar wannan a ce a nemi baiko a samu 70,000 naira only wannan abun bakin ciki idan ya almasihu ya ji wannan labari ba ma sai ya za a kare a lokacin masallaci da kirka da dubu biyar amma sun hada dubu saba'in suna ganin ba a yi kokari a ranar ba yi ne ba shi yasa aka kira su da nasara saboda wannan taimakon juna da suke shi an gane wannan wasu malamai suka ce abin da yasa a kira su nasara saboda taimakon annabi isa da suka yi da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu ya ayyuhal ladina amanu kunu الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين نعم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل كفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين a lokacin da a lokacin da annabi Isa ya ce man ansari ila Allah hawariyawa me suka ce suka ce nahnu ansarullah to daga wannan kalma ta su fa nahnu ansarullah ake ce musu nasara an gane karatu daga kalmar nahnu ansarullah za mu taimaka maka cikin taimakon Allah za mu haɗu da kai mu taimaki addinin Allah sai Allah ya ce to a ce musu nasara kuma wannan sifa mata bi su duk inda suke za ga suna iya hada kuɗi su gina coci su hada kuɗi su gina makaranta suna yi ko ba sa yi a kai bai ko su rike maluman addinin su ba su wasa da wannan ba su wasa shi yasa ba za ka taɓa ganin fasto yana awo ko ku taɓa gani ba za ku taɓa gani an kori fasto daga gidan haya ba amma limamai nawa aka kora daga gidan haya ba fasto da bai da Salim. limamai ba balle ladan Allah sarki ladan bawa Allah karka da ita yi aljanna na jiran ka a lahira an gane wannan magana ta uku suka ce abin da yasa ake cewa nasara nasara saboda annabi isa alaihi salam ya zauna a wani gari da ake cewa nasira me sunan garin nasira to sai ake cewa mutanen garin nasira to daga nan nasira daga nan suka zama da tsara kawai ina fata fahimci wannan wannan su ne maganganu guda uku da malamai suka yi akan nasara mun gane me yasa mu ake ce mana masu imani me yasa yahudawa ake ce musu yahudawa me yasa sabi'una ake ce musu sabi'una me yasa nasara ake ce musu me nasara sai Allah ya to duk sunan me ba man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna babu tsoro ta tare da su sannan ba ta bakin ciki a ranar tashin alkiyama Allah ta samu cikin wannan al'umma muna cikin masu imani da ba tsoro a gare su kuma babu bakin ciki a ranar tashin alkiyama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kamina a saurara gudunmuwan manara kai ku mu Allahu akbar har yanzu bayan Allah suna nan suna bada gudunmuwan manara wani bawan Allah ya bada gudunmuwan manara ne na dubu ɗaya na cewa ta shi da addu'a Allah ka biya masa bukatun sana alkhairi sa'adatu abdullahi ta bada gudunmuwan naira dubu ɗaya Allah ka saka mata da alkhairi alhaji muhammadu bello ya bada gudunmuwa da shi da iyalansa naira dubu goma Allah ka musu albarka dabo lawan bindi ya bada naira ɗari biyar Allah ka saka masa alkhairi a ya bada naira dubu ɗaya Allah ka saka masa alkhairi wani bawan Allah naira ɗari biyar shi ma Allah ka saka masa da alkhairi awwal dangi ya bada naira dubu uku shi da iyalansa Allah ya saka masa alkhairi Adamu Halliru naira dubu ɗaya Allah ka taka masa da alkhairi Halliru magaji naira dubu ɗaya Allah ka taka masa da alkhairi wani bawan Allah naira dubu biyu Allah ka taka masa da alkhairi Aminu Ilyas naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu ɗaya ah, Basira Ibrahim naira dubu ɗaya wasu bayin Allah sun ba da naira dubu biyar sannan Alhaji Abdulsalam da shi da iyalansa ya ba da gudunmawa naira naira dubu ishirin ya Allah muna roƙon ka duk wa'annan bayin Allah Allah ka saka musu da alkhairi ka ba su ladan da ake samu an taimaki da'awa to ga total abin da aka samu na manara 20 ga watan shida 2016 naira dubu ɗari da hamsin da shida ɗari biyu da talatin ashirin da ɗaya ga watan shida 2016 naira dubu ɗari da casa'in da bakwai da ɗari tara ah, ashirin da biyu ga watan shida 2016 naira dubu ɗari da hamsin da biyu da ɗari bakwai ashirin da uku jiya na ko 2016 da ruwa ya ba mu takardar sallama an samu naira dubu arba'in Allah ka saka musu alkhairi total an samu naira dubu ɗari biyar da arba'in da shida da ɗari takwas da talatin ah, kwamitin marayu wata baiwar Allah ta ba da naira dubu ɗaya alhaji Muhammad Bello ya ba da naira dubu goma ƙungiyar musulmi da aiki a asibitin dutse yusuf dan tsoho sun ba da gudunmawa naira dubu goma sha biyar jabu lawal bande naira dubu ɗaya wasu bayin allah naira ɗari hudu wasu bayin allah naira dubu biyu jamilu naira ɗari biyu wasu bayin allah naira dubu biyar hajiya amina abdullahi naira dubu goma alhaji abdullahi naira dubu biyar malam musa ramadan naira dubu biyar hajiya Mero ibrahim yalo naira dubu ɗaya a yi wa iyayenta addu'a hajiya abu mu'az naira dubu bakwai a yi mata addu'a Allah ya yi mata abin da ke damunta to Allah ya yi mata abin da ke damunta ita ma wacce baiwar Allah ta ce a mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alheri duniya da lahira sauran bayan Allah nan suka bada gudunmuwar marayu Allah ka sa su yi makwabtaka da annabi Muhammadu a cikin aljanna ranar tashin alkiyama sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi ya fara mana a garan total wannan gudunmuwar naira dubu sittin da biyar an kuma samu kaya Amina da sauda sun kawo hijabi hijabi da ɗaya har hijabi guda goma sha bakwai ɗin wani ya kawo kwance na kaya Allah ka saka masa da alheri kuma za ka bashi aljanna ka bashi sabo kar ka bashi kwance wata baiwar Allah ta kawo a tamfa ɗaya da kuma blouse guda hudu Allah ka saka masa da alheri wata baiwar Allah ta kawo yadi ayi wa iyayenta addu'a Allah ka gafarta musu in sun mutu Allah ka lullube kabarin su da rahama Maryam Muhammad ta bada atamfa daya a yi mata addu'a Allah ka biya mata bukatun ta na alkhairi duniya da lahira Salima Nuhu Ramadan ta bada atamfa turmi har guda hudu Allah ka saka mata da alheri wannan kayayyaki da aka aini wato samu kwamitin marayu sun ce la'akari da lokaci yana tafiya suna so za su kaddamar da fara ba da wannan gudunmuwa ga marayu ga tsarin da suka yi idan Allah ya yarda kwamitin marayu za ta kaddamar da ba da tallafi ga marayu kamar haka ranar lahadi yau muna wace rana gobe asabar jibi lahadi 21 ga watan ramadan kenan wanda zai daidai da 26 ga watan 6 2016 to ranar za a fara kaddamarwa ina za a fara kaddamarwa masallacin yar lilo tudun wada nan inda muke tafsiri kenan lokaci shine lokacin da za a fara tafsir idan an zo za a fara tafsir kamin nan za a zo da wasu marayu samfur a nan a fara basu a gaban jama'a domin mu shaida ina fata fahimci wannan daga nan an bude sai mu ci gaba da tafsir to daga nan kuma za a ci gaba da bayarwa amma kamar haka karamar hukumar ƙananan hukumomin kaduna south kaduna north igabi da cikin za su karɓi nasu ranar lahadi sauran ƙananan hukumomi za su karɓi nasu ranar litinin 22 ga watan ramadan june 2016 a ofishin ƙungiya da ke nurul islam ta kaduna kwamiti na umurkan ƙananan hukumomi da su gaggauta bayar da tallafi ga marayu don tallafi ya ta gare su cikin lokaci mun gode wato sauran local government da su ma suke irin wannan aiki da muke yi a nan ana ba su umarni su ma su gaggauta fara gabatarwa marayu da wannan tallafi saboda lokaci da ake ciki babu shakka taimakon marayu alheri ne Allah ka ba mu ikon taimakawa marayu mu ci gaba da kawo gudunmuwa ta marayu a ci gaba da kawo kuma gudunmuwa ta manara in Allah madaukin sarki ya amince Allah ka ƙara budawa ka ƙara yarwatawa shugaban kasa muna kare masa addu'a Allah ya kara wa rayuwarsa albarka Allah ya kara tsare mana shi yayi wani abu a cikin kwanakin nan da kaman sharewa al'umma hawaye ne eh kaman sharewa al'umma ne hawaye ne za ku ji da Allah madaukakin sarki amma muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kara ma rayuwarsa albarka ya kara masa lafiya ya dawo daga asibiti aka ce ya jike yace alhamdulillah na warware yana akwai wanda yake shakka kuma yanzu na taba kokowa a gani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ya